من التكبير إلى التسليم كأنك تراها littafin shak muhammadu nasiruddin al'albani rahimahullahu ta'ala muna cin abin da ya shafi sujjada za mu tashi fa hadhihi sab'atu a'dha'in sai qul mu'allif rahimahullahu ta'ala fa hadhihi sab'atu a'dha'in kana sallallahu alaihi wa sallam yasjudu 'alaiha al-kaffani wal-rukbatani wal wal malam ya yace wa'annan gabobin guda bakwai kana sallallahu alaihi wasallam yasjudu alaiha manzo Allah yana yin sujjada akan su gabobin guda bakwai sune alkafani tafakansa guda biyu war rukbatani da sa guda biyu wal qadamani da ƙarshen sa guda biyu wal jabahati wal anfi da kuma goshi da hanci Alisafi lissafi ya zan guda nawa kenan guda takwas ko to za mu ji aka yi aka ce guda bakwai insha Allah wannan su ne gaɓoɓin sujjada su ne gaɓoɓin da manzan Allah yake yin sujada. sujjada ba ta zama sujjada sai zama waɗannan gaɓoɓin duk sun yi sujjada idan aka samu matsala a gaɓoɓin nan ɗaya bata sujjada ba to kowane mai sallah ne haka to za ga ba jikinsa ne duka yi sujjada ba amma idan waɗannan gaɓoɓin guda bakwai duk suka yi sujada, to zai zama jikin ɗan adam baki ɗan sai sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala mala yace wa qad ja'ala sallallahu alaihi wa sallam udwayn al-akhirain ka udun wahidin fi sujud yace manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya sanya gabobi na karshe guda biyu kamar gaba daya a sujjada gabobi na karshe guda biyu sune al-jabhatu wal am sai manzon Allah ya sanya su a matsayin kamar gaba guda daya haythu qala yayin da manzon Allah sallallahu alaihi sallam yace umirtu an asjuda wa fi ruwayatin umirna an nasjuda a wata ruwaya din manzala ce umirtu an asjuda hadisin abdullahi dan abbasin ne a hammad hamad bin zaid aka yi umirtu an usjid an asjuda a ruwayar umira nabiyukum an yusjuda ala sab'ati aba'i shi isa al-hafiz ibn hajar ya ce duk masu ruwaya ne sun rawuto a matal hamza umira ko umirtu an asjuda ya ce duk masu ruwaya haka suka rawuto ya ce sai zama wane ne ya umarnin kenan ya ce al'amir huwa Allah subhanahu wa ta'ala shi sa bai dawi yake cewa a bai dawi yake cewa siyaƙin ya nuna cewa ko kuma urfi ya nuna cewa wanda ya umarni shine Allah sannan kuma sai ke cewa kuma sannan wannan ke nuna cewa sujjada wayannan gaban guda bakwai wajibi duk da wasu malaman sun mataqibi cewa a'a baya nuna haka baya nuna cewa wajibi ne tunda ai cewa aka yi umira an yi umarni wai ba amfani da lafazin irin na umarni ba ce ustut. shine ne ce a'a ai lafazin umira dilala sama ta fitowa fili akan ace usjud saboda ko wannan ke nuna cewa sujjada a waɗannan gabobi din wajibi ne to mun ji an ce an umarci manzon Allah ga ka'ida da abin da aka umarci manzon Allah in wani dalili bai nuna cewa ya keɓanci manzon Allah ba ya haɗa harwa kenan ya haɗa har al'ummarsa yanzu da Allah ta'ala zai maganar saki sai ce ya amu ya amanu eh, idza zai ce za dallaktumun nisaa sai ce fa qalliquhunna la'iddatihinna wasul idda kaga ce ya ayyuhan nabiyyu idza dallaqtumun nisa. ya kai wannan annabi kenan asali wa aka kira manzon Allah masa ce idza dallaqtumun nisa. idan za ku saki mata kaga ya hada harwa kenan ha al'ummasa to shi sa malam albani ce kawo ɗaya ruwayar dan ta nuna ma cewa umarnin ya hada hakai yace wa fi ruwayatin umirna an nasila a wata ruwa din an umarce mu mu yi sujjada kaga al'umma ta shigo kenan ko bata shigo ba al'umma ta shigo ala sab'ati a'zumin abu sagaɓoɓi nan a'zumin shine bi ma'ana al'aba tun da wata ya zo qarra ala sab'ati abai a gaɓoɓi guda bakwai wanda gaɓoɓi ne sai manzo Allah ce alal jabahati wa ashara bi yadihi ala anti sai ce abu sagushi amma kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi nuni izuwa ga me izuwa hancinsa ya yi nuni izuwa hancinsa nan lafazin wa a share biye kaga ala an fihi tun da ya zo lafazin ala shi sa ibn hajjari shi to ala inda mai take nuna wa ai amarra bihi ala an fihi kenan tunda inda nuni ne me za a ce ila kaga kawai haka kenan ila ya nuna amma zaka ce ala zai ta yi amarra kenan ma'ana ya shuɗar da ɗan yatsan nasa kan ne akan hancin shi sallallahu alaihi wasallam sai ce wal yadaini da kuma hannuwa a wata ruwa wakkafaini dan kafanci me ake nufi hannuwa dan al-itlaq a suka ce al-yadu ina suke nufi iyana iyana shi yasa da Allah ya ce as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma kaga iya ina ake yankewa iya ko Daka idan idan idan ya wuce nan to sai an faɗi haddi kamar da Allah ya ce za qumtum ila salati faksilu wujuhakum wa aydiyakum da ya shiru iya nan za mu wanke sai ka ce ilal marafiqi kaga ashe za a wuce nan din kenan Daka a nan da ya ce wal yadaina ai wal kaffain tafuka su ake nufi shi sai ya ce wa fi labazin kaffaini a wani lafazin aka ce tafuka war rukubataini da gwiwoyi guda biyu wa atrafil qadamain da kuma gefen ainihin kadamaini kafafuwa kaga karshen ɗan yatsunka kenan ya zama ka kafa kafar haka sai ce wala na kuti thiyaba wa sha'ar kada mu hana tufafi da gashi ko kuma kada mu tattare tufafi da gashi sa sabanin yadda malamai suka fassara wannan hadisi hadisi ne na Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara masa yadda wanda karar hadisin ya nuna abinda malam ya magana zuwa gare shi cewa wa'annan gabobin guda bakwai su ne gaɓoɓin sujjada to amma a lissafi ga shi guda takwas ne manzon Allah da ya ce aljabahatu gushi sai ya sa hannunsa ina akan ainihin hancinsa duk da wutar ruwa ta zo da lafazin iladin shi isa a ruwar imamun nasa'i ta hanyar ibn oyena daga ibnu dawus da ya ambaci wannan hadisin shi bin dawus din to da ya ambaci hadisin wa ya dahu ala jabhati wa amara ma ala anfihi wa qala hadha sai bin dawus sai dora ainihin hannunsa akan goshinsa sai ya da hannun haɗi zuwa hancinsa haka sai ce haza wahidun me yake nufi kenan ma'ana da nan da nan abu ɗaya ne an gane ko dan wannan ne zai baka ya zama gabobin guda bakwai dan kace goshi daban hanci daban gaba ta zama takwas kenan to wannan shine kaulin Imam Ahmad bin Hanbali Imam Al-Auza'i Ishaqa da kuma Ibn Habib cikin malaman Malikiya suka ce wannan ke nuna cewa a sallah sujada a goshi da hanci wajibi amma jumhur na malamin suka ce a'a goshi ne wajibi me yasa suka ce goshi ne wajibi suka ce domin manzo arwaya ta zo ta Abbas wace za mu karanta yanzu za su je la abu tajama ahu sabatu arabi sai manzo Allah ce wajahahu wa kaffahu wa rukubatahu wa qadamahu sai manzo Allah ce fuskarsa da tafukansa da guyoyinsa da kafafuwansa kaga nan guda kenan bakwai ba ka hanci ba sai suka yi hujja da wannan suka ce kuma idan ka ce da goshi da hanci gaba ɗaya ce to tun da gaba ɗaya ce kamar yadda ya halatta in kai sujada da rabin goshi ai kai to sai zama cewa gaba ɗaya ce kenan in kai da hanci kai Isa al-Hafiz Ibn Hadis cikin Fatul Bari ce an ambaci hanci ne an nuna shi saboda yana da kusanci da goshin amma ba ana nufin shi hancin sai an yi sujjada da shi ba kawai aka yi da goshi ta yi haka ya faɗa imamu abu hanifa allah ya masa rahama shi kuma ce a'a ba da goshi za a yi ba da hanci za a yi yace dan manzan allah da yace aljabatu ashara ila an yace wa huwal murad yace annabi da yace goshi sai ya nuna hanci sai zaka hancin yake nufi ba goshin yake nufi ba amma wannan maganar ta tasa magana ce ta gaskiya ta yi nisa kwarai da gaske dan an haka hakaito ijma'i in ban manta ba irin munzir cewa sahabban manzala ta kafsun haɗu kan cewa sujada kan hanci ba ba to ga duk wanda ya bi hadisan ga duk wanda ya bi hadisan zai rinjayar da kaulin sai Imam Ahmad domin zahiri nan umarni annabi ko cewa ya an umarce mu da ni haka shi kuma ka'ida al'amru bil wujub umarni yana ne yana hukuntar da wajibci duk abin da Allah ya umarce ka da kai ko manzon Allah ya umarce da kai to wannan kawai yana hukunta dole ne kai sai dai idan an samu wata ƙarina da take juyar da abin gabarin wajibci an fahimta ko kamar muna ba da misali da hadisin Anas ko da manzon Allah ce sallu qabala al-maghribi sallu qabala al-maghribi sallu qabala al-maghribi kaga wannan umarni ne da manzon Allah ya shiru wannan kafin magarba an kira sallah dole sai mu yi sallah amma sai a na uku sai manzon Allah ce liman sha'a kaga an samu ƙarina ga wanda ya ga dama kaga wanda sai nuna umarnin ba na wajibci ba amma dai ba samu ta kadina take juyar da umarnin gabar wajibci ba to kaida umarnin Allah na manzo Allah suna hukunta wajibci haka magana ta su Imam Ahmad su Auza'i su Ibn Habib cikin malaman Malikiya gaskiya ta fuskar dalili ita ce take goshi da hanci dole sai sun tabbata a ƙasa kuma abin da zai ƙara mata ƙarfi hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya ƙara masa yadda wanda Bukhari ya fitar da shi Abu Dawud ya fitar da shi duk da lafazin su ba iri da Abu sai da ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sujjada wa ala jabahatihi wa anfihi atarqi yace sai ga a ainihin alama ta taɓo a goshin manzan Allah da hancin manzan Allah saboda lokacin an yi ruwa ne kuma annabi ya sujjada akan ta ba kaga annabi da ina yi sujjada kenan da goshi da hanci to yana cin abin da zaka gane mutum a makaranta ya koyi sallah ko a hanya ya tsince ta kaga irin sujjadan nan da nan kaga mutum ya haka din nan haka duk abin da ake a bayan sama yana gani ana alama ce ta gaskiya ba makaranta ya je ku yi sallah ba to a cikin hadisin ko manzo Allah ce wala nakutu thiyaba wa sha'r suka ce la nakutu zai iya dauka mana ai la na'u kada ba hana tufafin mu ya sauka akan kasa shi ma ya sujada ga Allah ko kuma wala nakutu ai la najma'u kada mu tattare tufafin mu dan kare shi kai zuwa kasa shi ma ya sujada wa sha'r haka nan da gashi shi ma ka a tattare shi ai da kai da ni ba ma mu da gashin da za a tattare ku to amma su kamar larabawa suna da gashi wanda ya kai yawan da zaga wani gashin sa har gadan bayan sa wani ma har ya wuce kamar yadda zamu gani insha Allah sai manzo Allah ya hana a a tattare su me yake bukata su ma su irsisali su sauka kamar yadda kai sujjada su ma su sujjada ga Allah domin komai yana ibada ga Allah wa in min shani illa sabibi hamdi walakin la tabqahu tajwid kaga wannan ke nuna cewa baya halatta kenan mutum a sallah ya dinga tattare tufafinsa wajen kan ya taba kasa to amma idan mutum yayi fa al-hafiz ibn najir yace ittafaqu ala annahu la tufsidu salah yace inda mutum zai tattare tufafin nasa ko ya tattare gashin sa yace malamin sun yi ittifaki kan cewa sallar sa ba ta ba sai dai a a a ibn munzir ya hakaito daga hasan albasari shi ya ce wajibi ne in mutum ya tattare gashi sa ko rigar ya sake sallah ka kaulin sa zama uwa shazi ko kuma hadisin zamu karanta gaba zai nuna cewa gaskiya ba haka bane suka ce hikima din fi zalika annahu idza rafa'a thawbahu wa shammarahu a a cewa idan idan ya daya tufafinsa ya tattare tufafin nasa al mubasharatul arabi ajbahul mutakabbir idan ya tattare tufafinsa ya hana tufafin ya taba ƙasa suka ce hikimar ta sa shari'a ta hana saboda ya yi kama da mai girman kai al-imamu nawawi cikin minhaj sharhinsa na sayi muslim shi ma ya faɗi irin wannan magana shi ma ya ce ittafaqal ulama ala nayi, an salati wa thawbuhu mushmir yace malamai sun haɗu akan cewa an hana mutum yi sallah tufafinsa ya tattare shi yace duk malamai sun haɗu kan cewa an hana saboda ni saboda wannan hadisi wa kummahu da hannun riga wa nahu da makamancin sa in kana da irin katan hannun riga kyale shi ya tafi kasar menene ba sai a wanke ba dan rigar da ba ta wa Allah sujada ba ne riga ce ko ba gaba kaga da yan binni suna wani abu in an sa kayan yanzu aka sa saboda guga an za a yi sallah sai a cire wai kai karin guga ya lalace ku zina takum inda kulli masjidin in ka je gurin wani kai masa ado wanda ya fi cancanta kai ma ado shine Allah dan wanda mai girma ne kai Allah a'a ka je gurin budurwa ka ce kai kalakakala kalakala matan lokacin maka a kaya ka je ka fesa yare kai mai dan budurwa ta suka yanzu ka yi gani da wanda ya fi kowa girma shine Allah ya kamata ka biya cikin ya ce aura su ya ce haka nan kada ya sallah kansa ya cifke gashin kansa Ya ce duk malamai sun haɗu akan haka yace aw mardudin sha'arahu ta haka ko ko mutum ya mai da gashinsa baya duk kai ya haka ya sake shi kawai shi ma ya sujjada ta gaba yace ko makamancin haka yace fa kullu hadha maniyun anhu bi ittifaqil ulama yace dukkan wani abuwan an hana su da ittifaqin malamai mafi yawa idan imamu nawawi ce ittifaqi malamai zai ce mafi yawa yana nufin haduwar kan malamai shafi'iyya sai ce amma huwa karahatu tanzih sai ce amma fa karhanci eh, eh, eh, karhanci na tanzihi ba na haramci ba ba na haramci ba a so mutum yayi amma da mutum yayi kamar yadda ibn hajar ya faɗa sallarsa ba za a ce ta ɓaci ba yace fa law salla kadhalika faqad asaha wa asaa wa saha salatu imam an-nawawi ce da zai sallar a haka sallar ta inganta amma kuma ya muna cikin sallarsa to kaga dai ai mutum ba zai so ya muna a sallarsa ba da haka ne ba a bukatar mutum a sallah ya saki tufafinsa shi ma ya suje daga Allah in kana da gashi ka sake shi shi ma ya suje daga Allah subhanahu ta'ala wannan hadisi a Imam al-Bukhari ya fitar da shi haka nan Imam Muslim ya fitar da shi yace wa kana yaqulu manzo Allah ya kasance yana cewa idza sajada al-abd idan bawa yayi sujjada in dai sujjada ce sujjada cikakkiya ta sunna to da ma ahu sabatu arabi to za ga gabobi guda bakwai sun jira tare da shi wajahu akwai fuskarsa wa kaffahu da tafukansa wa rukubatahu da gwiwoyinsa wa kadamahu da kuma kafafuwansa su ne gabobi guda bakwai in ka ɗauko waccan wayar sai ka ce wajahu me ake nufi kenan shine goshinsa da hanci domin ai shi ma hanci yana cikin fuska wannan hadisi hadisi ne na Abbas baban Abdullahi dan Abbas din shi ma hadisi ne ingantaccen hadisi wanda a a a, a Imam Muslim ya fitar da shi Abu Awana ya fitar da shi Ibn Hibban Abu dukkanin dukkaninsu sun fitar da hadisi wa qala fi rajulin salla wa rasu maqus min wara'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da wani mutum da yake sallah yayi sallah amma kuma rasu maqus min wara'i amma kuma gashinsa ya tibke shi ya lankwashe shi ta bayansa bai saki shi ba sai manzo ya ce masa inna ma mathalu hada mathalu ladhi yusalli huwa maktufun sai manzo ya ce ai misalin wannan misalin wanda yake yin sallah ne huwa maktufun hannunsa sa daura ta baya wanda yana sallah an daura hannunsa ta baya hannun zai yi sujjada to yanzu gashin da bai sujjada ba sai manzo Allah ya misalta shi da wannan hadisi na Abu Sa'id al-Muqbiri shine yake cewa a a a Abu Rafi maula Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam marra bi Hasan ya wuce Hasan bin Ali bin Abi Talib Allah ya kara musu yadda ahli baiti ko wa huwa yusalli qa'iman yace wa qad Garaza dhufrahu fi qafahu sai wuce Hassan yana yin sallah a tsaye amma kuma ya tifke gashin kansa haka bayan an tifke kuma an lankwashe shi ba saki shi ba daidai kiyarsa kawai rafi yana zuwa fahallaha abu rafin abu rafin kawai sai je bayan sai kama kwance masa kaga barra abikum munkaran falagayyirhu bi yadihi ko to <laughs> sai je kasa kwanci ya fara kwance masa yace faltafatar hasan ilaihi mugbaban ko mugbiban sai hasan ya waiwayo zuwa gare shi yana mai fishi akan ne zai warware masa gashin kai sai abu rafin ce aqdir ala salatika wala tagdab yace ya ji kan manzon Allah ci gaba da sallarka kar kai fishi fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu zalika kiful shaytan sai ce naji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kiful shaytan ne kiful shaidan kamar me kenan a a kujera ke ta shaidan akwai hadisin kurai maula ibn abbasin wanda shi hadisin kurai maula ibn abbasin wannan na kawo kaga yayi wannan hadisin sheda. to akwai hadisin kurai wanda za mu karanta shi wannan na kawo yanzu shi wannan da karanta hadisin kurai ne maula ibn abbasin yace abdullahi dan abbasin Allah ya ƙara masa yadda ya ga Abdullahi bin Laharij yana sallah shi ma asu ba maqus shi ma gashin kansa ya ya ya tifke shi kuma ya lankwashe shi to Abdullahi dan Abbasin faqama wa ra'ahu sai ya zo ya tsaya a bayan sa fajala ya hulluhu wa qarrabu al-akhar Abdullahi dan Abbasin kawai sai ya zo bayan sa yana warwarewa shi kuma Abdullahi bin Lahari sai ya tsaya kan bai motsa ba ya kyale Abdullahi dan Abbasin yana warware masa to shine kwarai yake cewa falan man sarafa qabala ila ibn abbas fa qala malaka wa ra'si yayin da ya gama sallar sai ya fuskanto abdullahi dan abbas ce me ruwanka da kaina sai abdullahi dan abbas ya ce inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna mithla hadha mithla alladhi yusalli wa huwa maktuf shine wannan hadisin ko sai manzo Allah ya ce ai misalin wannan shine misalin wanda yake yin sallah hannun sai yana daura ta baya kaga sai manzo Allah ya misalta daure gashi da daure hannu wannan ke nuna cewa shi ma gashin ana buƙatar ne nan lalle ya sujjada daga Allah subhanahu wataala kaga wannan ke nuna ma magabata suna yin umarni da kyakkyawan aiki suna bi kuma ta hanyar da ta Abdullahi dan abbasin yana da kima yana da girma shi yasa kan faɗa da baki kawai yazo yana aikatawa shi ma maula rasulullahi abu rafi yana da kima yana da girma kuma ya san wanda yawa abin da an ce mara annabi ne to magana ta kare ba irin bane ne zaka ce da mutum annabi ne fice kaza ko kai bala'i shi wannan hadisi hadisi ne wanda Imam Muslim ya fitar da shi shi ma da Abu Awana da Ibn ban haka nan Abu Dawud shi ma ya fitar da hadisi wa qala aidan haka nan dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace zalika kiflu shaytan shine hadisin da kawo mana na Abu Rafi lokacin da Abu Rafi ya warware wa hasan hasan ya waiwayo yana mai fishi sai ya ga hasan cewa a a ci gaba da sallar kake fishi na ji manzo Allah yace zalika kiflu shaytan ai wannan kiflu shaytan ne ai ma'adi shaytan wannan tifke gashin da kai a baya manzo Allah sai to wajen zaman shaytan Isa yace ya'ani maqadi shaytan kaga mai ruwaya ne fassara ya ce abin nufi wajen zaman shaidan ina ne wajen zaman shaidan din yani magariba dufri abin nufi wannan gurin da ya tabka ya kulle to shine gurin zaman shaidan din kuma kana sallar shaidan na zauna akan kai ba labari ko Abu Dawud ya fitar da hadisin da Tirmidhi kuma Tirmidhi ya ainihin hassan hadisin haka na Ibn Khuzaimah da Ibn Ma'ahibban sun fitar da hadisin Mal Albani ya fi da shi a Sahih Sunan Abi Dawud wa kana la yaftarishu zara'aihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya shimfada zara'insa a sallah aya zara'i ko nan ko to manzo Allah ba zai zo sallah ya shimfada shi aka kasa ba shi jira manzo Allah baya haka kun karan mun karanta da ku Abu hadisin Abu Hubaydah as-Sa'idi da lafazin cewa fa idza sajada za'a dai gairu muftarishin wala qabiluhuma dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sujada sanya hannayensa baya dunkule su sallallahu alaihi wasallam ko a'a baya shimfiɗa su ko baya dunkule su kaga baya musu haka ko baya shimfiɗa su haka yake yi kenan haka yake dora su ya zama kuma ya dogara da su sallallahu alaihi wasallam imam al-bukhari ya fitar da hadisin da abu dawud a yace bal kana yarfa'u ma an al ardh kai ba ma haka ba a can asali ce kai balka yaha yanha an zalika manzo ya ma hana haka bayan shi baya yi kuma ya hana Za hadisai nan zamu karanta akwai hadisin ma Aisha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sharikun da darai iftirashi sab'i ko iftirashi kalb kaga ya hana yace kada ɗayan ku a sallah ya shimfida dara'insa irin yadda kare yake shimfida ka kare in zai kwanta ya yake kafarsa ta gabe ke kwantarwa haka sai ga kirjinsa ma yayi ne ya taba kasa to manzo Allah ce kai wannan a sallah kaga manzan Allah baya yi kuma ya hana yi sai ce kana yarfa'uhuma anil ardi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana dage hannayensa anil ardi ga barin ƙasa yana dage su anil ardi ga barin ƙasa baya shimfiɗa su haka a ƙasa haka ya zo hadisin Abdullahi bin Buhaina Allah ya ƙara masa yadda sannan kuma ba'iduhuma an jambaihi hatta yabdu bayadu ibdaihi min warahi ko manzala yana nisantar da hannayen nasa ga barin gyaffansa ma'ana baya hada su da jikinsa haka sujjadar haka yake ya buɗa ya zama hannayen sun yi nisa da jikinsa har ma ya zama farin hammatan manzala ta bayansa yana bayyana kaga wannan kar manta manzo Allah a gaida yake shi kadai limami ko kar mu zo yi sallah ka dadduke mutane yawa wannan kuma bai halatta bayan zaka cutar da wani amma kai kadai zaka yi sallah ko kai ne liman ko gefan ka ba kowa sai ka buɗa sosai amma kana cikin sau kace za ka yi haka to to kare mutane za ka sai ka yi gwargwadon yadda ka sami gwargwadon yadda ka sami shi ne abin da za ka yi wannan hadisin ya zo sabai kusan goma wuce haka akwai hadisin bara bin azib Allah ya kara masa yadda da ya ce ya ga manzo Allah a sujada jakka shine ne ya buɗa sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin a a a a shi ibn buhaina din yace idza salla farraja baina yadayhi idan manzo Allah yana sallah yana buɗa tsakanin ainihin hannayensa akwai hadisi Abdullahi dan ce yace ga manzon Allah yana sallah ta bayansa sai na ga ya kifu ya buɗe hannayensa har ana gano farin hammatarsa kai manzo Allah ya fi kowa buta Allah ka ji fa ya kifu a gaban wa a gaban ubangijinsa saboda shine jagoran bayi baki ɗaya ko shi yasa Allah yake jingina shi da shi yake cewa abduhu yake cewa bawansa saboda mufrad ne mudaf ke nuna ma duk abin da yake nau'i ne na ubudiyya manzo Allah yayi ya wuce kowa sallallahu alaihi wasallam ma da ce hatta law anna bahmatan aradat an tamura ta ta dai marat yace kai dama bahmatan ƴar karamar ƴar akuya ko ɗan karamin ɗan akuya zai nufin ya wuce ta ƙarƙashin hannayen Manzala Allah sanda ya sujada zai iya wucewa saboda yanda yake ne yanda yake daga hannayen kuma yake ne yake buɗa su daga dan akuya zai iya wucewa kamar yadda ya zo hadisin maimuna bintul haris mata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada jafa baina yadayhi hatta idza hatta inna bahamatan hatta law anna bahamatan arada an tamurra ta hata yadayhi tace marrat ta ce manzo Allah yana sallah yana buɗe hannayensa har in ɗan karama akuya tana so ta wuce ta karkashin hannunsa akwai hanyar da za ta wuce sallallahu alaihi wasallam ma muslim ya fitar da hadisin da kuma Abu Awana da Ibn Hibban haka nan Abu Dawra ma ya fitar da hadisi din duk waɗannan suna nuna ma cewa muna da gyare-gyare a sallolin mu ko shi yasa ana karanta sifatin salatin nabi in dai kana zuwa kullum sai kana tan ka iya sallah ka kyare na kanka yasa muke ganin bai kamata ce mutum bai karanta wannan littafin in dai na so ya iya sallah yace wa kana yubaligu fi zalika hatta qala ba sahabi kai manzan Allah ma yana isa matuƙa akan hakan har ma sashin wani sabon su yace ma'ana yana isa matuƙa ya buɗa din fiye da haka ya daga hannunsa fiye da haka har ma wani cikin sabon su yace shine Amar bin Juzai Amar bin Juzai sunan mutumin kenan dan hadisin nasabi ne shine ya faɗi wannan magana zamu karanta shine babu sabi din yake cewa inna kunna la na'wi da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi mun mun kasance ma har muna jin tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ni min mimma yujafi yadayhi an jambai idan sujada saboda yanda yake buɗe hannayensa ga barin geffansa idan ya sujada yace wallahi har tausayin sa saboda manzon Allah yana yin ibada ne da nishadi duk abin da zaka yi na ibada ka rike shi da nishadi da karfi ba Allah ce da ya ya ya kunul kitaba Zai ce masa bi kuwa ala yin ibada da lalaci da kasala ya siffan munafikai ce Allah ba yake cewa kamu kusala yura'una nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila munafikai ne suke tashin ibada da kasala sai za ga ibada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani abu na kasala a cikinta yana tsaya tsayin daka wajen cikar bauta ga ubangijinsa ga mahalicinsa wanda ya aiko shi sallallahu alaihi wasallam Abu Dawud ya fitar da wannan hadisin da Ibn Majah malici da isnadi Hasan wa kana ya'muru bi dhalika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da haka yanzu abinda muka karanta aikin annabi aikin annabi to wani zai iya cewa tunda aiki ne mustahabi ne kenan a sai mala ya kama ruwa to annabi kuma ya umarni da ai haka fa yaqulu manzan Allah yana cewa idza sajatta fa ba kaffaika warfa murfaqaika hadisin bara'u bin ali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan kai sujjada fa ba kaffaika ka sanya ina tafukanka kaga tunda an ce tafuka ba za ka haka ba kenan ko tunda nan ba tafi bane kuma ba za ka haka ba tunda nan jara'i ne kenan ka sanya tafukanka nan kenan sai kuma ce warfa nirfaqaika ka kuma daga ka gwiwar hannunka kaga yi sujjada ya zama kaga sun tashi haka shi yasa kace manzo Allah in yi akuya za ta iya wucewa to wannan ne zaka yi jan hankalin masu irin wannan sujjada wata zamɓale ne sujjada zaka irin wannan sujjadar ba sa daga shi. dan ba zai dagu ba ba zai dagu ba zaka gaskiya suna wuce gona da iri suna wuce gona ka ga mutum ya wata irin sujjada uwa zai kifa da ciki abin da aka rawaito manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin gurin tsayuwarsa da garu zira'i nawa ne uku ko shida eh zira'i uku zira'i uku to kuma yana rage gurin da akuya za ta iya wucewa amma za ga yadda suke yin sujjada din ya ma wuce zira'i uku kuma aka samu su yan takifi fa a a a bauchi suka kakkafarta malaman mawai ba sa yin haka Allah suka kakkafarta su sun malaman mu nan wallahi sai ka kafarta su nan garin wai ba sai haka su kira tare cewa kuskure ka san babban musiba mutum ya fahimci addini kuskure yanzu kawarijanci ne ne ne ne ai fahimta addini kuskure saboda mai shuhu jahl aqida ce wanda abin da ya tsarar da ita shine jahilci to dole ai na idan jahili bai fahimci addini ba kuma yace zai wa addini aiki to bannar da yake arne ma baya yi wa ya ƙula manzala yana cewa da nufi su manzo manzala cewa ku daidaita a cikin sujjada wala da ra'ayin bisa bisa'i wa filar lazin kama yasudu kal Manzala Allah ce kada ɗayan ku ya da ra'insa ko shimfidawa kare wani lafazin kamar yadda kare ke shimfidawa to nan, na cewa ku daidaita a sujjada dole sai ka fahimci wani abu akwai magana da alqadi abubakar ibn al-arabi yayi a cikin ardatul hawas sharhin sana a sunan tirmidhi yake cewa arada bihi kaunu sujud adalan bistuwa iltimari ala rajulaini wal rukbataini wal yadaini wal wajh yace abinda ake nufi da to a sujjada yace shine daidaiton da ake nufi ya zama sujjada ta kasance an dogara akan kafafuwa da guyoyi da hannaye da kuma fuska yace wannan shi ne abin da ake nufi ce wala ku bi min minal itidal aksaran minal akhar kada wata gaba cikin wa'annan kai wani daidaito wanda ya fi na daya ce bi hadha yakunu muntasilan li qawlihi ce da wannan ne idan mutum yayi to ya musanta faɗin manzon Allah cewa umirna bi sujuda ala sabata azu an umarci mu da yin sujada ga obi guda bakwai yace fa idza farsha zara'aihi farshal kalbi ce amma da mutum zai shimfada zara'in sa irin yadda kare ke shimfidawa sai yake cewa a kanar itimaru alaiha dunar waje. to za ka ga dogaransa a hannun yayi bai dogara fuska ba ko ba nan baka jarraba kai zo yin sujjada kai haka da zara'in ka sa goshinka ka ga fuska ka ba dogara kan kasa kawai hannunka ne dogara kaga fuska ba ta ne ba kenan ba ta cikakkiyar sujjada ba shi yasa aka hana yace da fargul wajen ya yace saboda haka fallancin fuska ya jefar da shi bai aiki shi ba haka nan a ibn da al-id ibn da al-id rahmatullahi alaihi tun da an ce al da yanzu a ruku'u mai itidal shine da bayanka da wuyanka ne to amma su shine itidal to shi da abin da suke so su wayan maka da kai dan kakka zo su jada. kuma ka ce aitu sai kai kokarin bayan ka ya zama a daidai da daidai da umurka. an fahimta ai ga sai jaran ba ba za ta yi ba to suna so su bambanta ma tsakanin ne itidal a ruku'i da tsayuwa ne itidal a sujada an fahimta ko shi sa shi ya bakar ibn al-arabi ya kawo maka wannan magana cewa abin da ake bukata da a sujada shine waɗannan ga ya zama sun tabbata sun dogara da kasa idan mutum ya wannan ya cika umarnin da aka yi masa na umarna bisu juda ala sabata a ibn da kikil yake cewa la'allal muradu bil itidal huna yace wata ila abin da ake nufi da daidaito a nan. waga hayatu sujudi ala waqil am shine mutum ya sanya kaba ta sujjada ya zama yayi ta daidai da yadda aka umarce shi yace la'anna al itidala al hissi al matalub fi ruku'i la yata'atta huna yace domin itidali zaka gani na ruku'u to anan ba zai yi ba ko kamar yadda muka faɗa yanzu yace irin itidalin ruku'u in shi kake nufi ci anan ba zai yi ba tunda shi ruku'u bayan ka daidaituwa yake ita ku sujjada bayan da yake yin sama gaba kuma ya yaya yi ƙasa kuma wannan ne daidaituwa sujjada to shine sai ke cewa fa inna hunaka istawa zahar wal unuq yace domin a can a wajen ruku'u da baya da wuya da yi taski yace wa maqalubu huna irtifa'ul asfal asafili ala al'ali yace amma anan wajen sujjada abinda ake nufi da a sujjada shine daga baya da kuma me saukar da gaba ai in ka kula ka daga bayan ka saukar da gaba da wanda kuma ya daga gaba ya saukar da baya wa ya fi tsantsanta kaskantar da kai ga Allah wanda ya saukar da gaba ya daga baya wanda ya fi cikar kaskantar da kai ga Allah to haka ake nufi a sujjada ya zama bayan ka ne a sama gabanka kuma fa shi kuma ya sauko. wannan shine daidaito a sujjada sai yake cewa wa zikirar hukum huna na bi illati zai ce daka a wannan hadisin sai aka ambaci hukuncin aka hada shi da dalilin da illarsa aka hada shi da illarsa ne illatasa ya ce fa inna tashabbuha bil ashiya al hasisa yunasibu tarku fi salati kaga da manzo Allah ce kakka shin fada jara'inka irin shin wa aka ce kare kare na cin munanan dabbobi ko to kaga shine sai ce sai aka ambaci aka ce daidaita a sujjada kar ka shimfiɗa hannunka irin shimfiɗa kai me ake so a nuna maka kautar da kai gaban kamance shi ne da mummunar dabba shine daidaita domin mutum a sallah ya kamance shi ne ya da kare dan Allah akwai tawaya ko babu a zuwa ce ai shi in zai sallar sama irin ta kare yake ka gani ai to zaka abin da ake nufi kenan ya zama ka dogara akan wayannan abubuwan guda bakwai baki ɗaya shi yasa imamu turmudi bayan ya kawo wannan cikin a sunan dinsa yake cewa al amalu alai inda ilimi ya yace wannan hadisin malamai da shi suke yin aiki yaktaruna al i'tidal fi sujudi wa yakrahuna al iftirash ka iftirash sabu yace malamai sun zabi mutum ya daidaita a sijada kai ya shimfida sa irin yadda zakoki ke shimfida ba kaga wannan sai karin da cewa me yake nufi daidaita kenan ka dogara akan wa'annan gabobi ka dogara to idan kai wannan ne idan kai wannan ne zama ka dogara akan su kamar yadda zamu karanta gaba muka zama dukkanin su yi sujada ga Allah subhanahu ta'ara, an fahimta ko wannan hadisi na makaranta bukhari da muslim da abu dawud da imam ahmad sun fitar da shi wa fi lafazin akar wa hadithun akar malai ce a wani lafazin kuma wani hadisin manzala ce wala yaftarish adukum dara'i tarashil kalbi kada ɗayan ku ya shimfida zara'insa sa irin shimfiɗa wakari hadisin wannan shi imam ahmad ne fi da shi da tirmidhi wa kana yaqulu manzan Allah yana cewa la tafsud zara'aika basada sabu'i kakka shimfida zara'inka irin shimfidawa zakoki ma na dabbobi masu tumbi irin su kare din kenan irin su zaki irin su damusa irin su magi zaka da haka suke sai manzo Allah ya ce wadda in ala rahataika al-idama ya shine al-itimad sai manzo Allah ya ce ka dogara ala rahataika akan ka. وتجافي tujati an وتجافي aika wa كما an daba aika kuma ka nisantar da damatsanka ina ne <laughs> ina ne nan ne dan ko to to ka nisantar da tsanka gabarin ina kenan gabarin jikinka dan in ka matse damatsanka za ga hannunka ba zai sujada ba ka gwada kuma ka gani Abin abinda annabi ke nuna anan a sujjada din sai ka dogara da hannunka kaga in ka shimfiɗa baka dogara da shi ba sannan in kai masa haka amma kuma ka matsa shi a jikin ka zaga da jikin ka dogara ba da tafukan ka dogara ba kuma ana suka dogara da tafuka sai manzo Allah ce fa innaka idza fa'alta zalika kai in ka aikata haka sajada kullu udhun minka ma'aka sai ya zama kowace gaba da gare ka ta sujjada tare da kai da Allah ko ba anan ba kwatanta ya ya zama a sallah din ka dogara da waɗannan gabobin guda bakwai ya zama tafukanka a dogara da su ka dogara nauyin ka yana kansu nan gaban ka ya zama nauyin su yana kan gushinka nan bayan ka ya zama nauyin yana nan gwiwarka na can ƙarshe zama nauyin yana kan kafarka ka gwada ka gani ka gwada da idan ka gwada za ka ga dukkanin sansanin jiki gaba ga yin shi kenan wasu ma malaman ka ce idan kai haka ma sai ya zama kowace gaba a jikinka uwa ita karan kanta mai sujjada sai ya zama kai din kwaya ɗaya ne amma kai sujjada da yawa akwai su ma'amala akwai mubalaga a ciki ko almuhim dai abin da ake nufi in dai kai sujjadu do in daga guda bakwai to za ga dukkanin jikinka ya sujjada amma matukar aka samu ci a gaɓoɓin nan ɗaya bata sujjada ba to sai an samu a sashin jikinka wani gurin bai sujjada ga Allah ba wanda kuma makasudi shine su ake gaba ɗayanka ka miƙa wuya ga Allah ka faɗi ka kefu kai sujada gare shi baki ɗaya wannan hadisi ne na Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda wanda Ibn Kuzaima mai fitar da shi da ainihin al-Maqdisi da ya al cikin ahadisul muktara da hakim hakim ya inganta shi kuma zahabi ya dace da shi to mun ji yadda sujjada take ko to sai ko malai ce wujubu na fi sujudi wajibcin nutsuwa a cikin sujjada yanzu mun ji hai'a din yanda ake yin sujjada din ga yanda ake to kuma da an yi sai a dago a'a to kuma wajibi ne a nutsun an yi sujjada yace wa kana sallallahu alaihi wa sallam ya'muru bi itimamir ruku'i was sujudi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana umarni da cika ruku'u da kuma cika sujjada kamar da makaranta can babu ruku'i ko manzo Allah cewa atimmu ruku'akum wasujukum inni la'arakum min wara'i zahari hadisin bukhari manzala ce ku cika ruku'un ku da sujjada ku ni ina ganin ku ta bayana wanda mun yi wannan bayanin a ruku'u manzala sallallahu alaihi wasallam in ana sallah in ana sallah wanda yake bace halatus sallah in ana sallah annabi yana ganin bayansa malamai suke ta maganganu wasu ka ce idanu ne a bayan nasa ba kowa ne ke ganin sa wasu ka ce kaza amma dai a takaice akwai idraki da Allah yake sa masa annabi ya faɗa yana gani mun yi imani mun gaggata mun yadda yana gani ba dole ne sun sanya yake gani ba shi yasa ma za ga Abdullahi dan Abbasin lokacin da ya zo akan jakasa ya shiga ta tsakanin sau yace ba da yi inkari kamar yadda ma ishara kaka annaba a yana ganin bayan ana sallah kenan ya gani kuma bai ce mun komai ba duk da dai ibn hajar ce zaka iya cewa a'a in kuma ta tsakanin sau na biyu ne ai zai yi wa farko ya kare masa to kuma a saban bayan da ya masa inkari wanda ke nuna cewa idan mutum yana sallah kenan in dai da limami za ka iya cewa ta tsakanin sauri. dan limami shi ne sitara na sauran mamu wa yadribu al-man la yaf'al dhalika misal ja'i mazala yana buga misali ga duk wanda bai aikata hakan mazala yana buga misali da shi a matsayin mai jin yunwa wani irin mai jin yunwa mai jin yunwa da ya yakulu tamra wa ne? la tugni an anhu shay'a mutum ne mai jin tsananin yunwa ya ci dabino kwaya ɗaya ko ya ci dabino kwaya biyu wannan ba zai amfana masa kuma. ba zai wadatar da shi ba ko zai wadatar da shi to sai misalta wanda ainihin baya cika ruku'i ko baya cika sujada da haka kaga me ake nufi kenan wanda ya sallah baya cika ruku'u ko ya sallah baya cika sujada sallar ba za ta wadatar da shi komai ba shi yasa kullad bin rafi' da ya irin wannan sallah din ba cika ruku'u ba cika sujjada da muke ta karanta hadisin su goma sai usala ya ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli sallace ce me ba ai lam tusalli salatul mujziya ko ba kai sallah sallah isasshiya ba ta shari'a wacce shari'a za ka tarbi ka daka ba sallar annabi ya kore ba me ya kore ingancin sallah ya kore ba ta wadatar da shi kuma ba matsayin sallah take ba saboda sallah irin ta shari'a wa kana yaqulu fihi innahu min aswa'in nasi saraqa manzala ya faɗa ga mutumin da baya cika ruku'u da sujjada yace shine mafi munin mutane a wajen sata inda za a ce ka nemo barawon da yafi kona barawo muni wajen sata to ka ce wanda baya cika ruku'u ko sujjada a sallah amma kuma ba a yanke masa hannu ko hikimar Allah kenan akwai hikima ta Allah shi barawa mun isa yake yanke masa hannu ai hannun ne ya hai inci ko shikenan na ya cire shi da ya san zuciya da manzo Allah sai misalta shi da haka ko shakka babu wannan akwai muni don sata tana cikin munanan ayyuka dan tana cikin kaba'ir zunub abinda za a ce duk abinda za a ce akwai haddi to yana cikin kaba'ir zunu. kuma ba manzo Allah yana da ce mutum ba zai sata ba lokacin da yake da sata yana da imani kuma gaskiya ka kalla na magana ta manzon Allah ko baka musulunci wallahi ka yarda da ita balle ma mu musulmi kawai bawon Allah ji wahala baka san ta ina ya samu abu ba kawai kai garo ka dauki imani ba zai wannan ba isa manzala ce ni sata ba zai sata ba san da yake sata kuma yana da imani da zina ko da kwace dan zina imani ne imani ba zai iya zina ba me a ciki kuma daga je ka wani zina me a ciki wa kana yakum da salati man la yuqimu sirbahu fi ruku'i wa sujudi manzala yayi hukunci da bacin sallar duk wanda baya miƙar da bayan sa ruku da sujjada manzo Allah ya hukunci cewa sallar sabatacciya ce kama sabaka tafsiru fi ruku'i kama yanda bayanin hakan dalla dalla ya gabata fi ruku'i a cikin ruku'u ma'ana tun abin da muka karanta abin da shafi ruku'u bayani kan wannan ya gabata wa amara musu a wa bil itminan fi sujudi kama kaddama fi awwal al bab kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarci mutumin nan da yake munar sallarsa da nutsuwa a cikin sujjada kamar yadda ya gabata a farkon wannan babu manzala sai masa sun masujud hatta ta ɗuma inna sajida kaga wannan shi nutsuwa din rukuni ce dan wannan hadisin shi malamai suke komawa wajen tabbatar da rukunin sallah dan manzala sallah ya koya masa raka'a ɗaya cikakkiya sai ce masa sun maf'al zalika fi salatika kullah shi yasa ma kamar ahnab su suke cewa sallama ba dole ba ce a sallah suka ce ya babu ita a hadisin musiu salam domin idan ana jayayya a sallah hadisin ake komawa da aka suwa gurin sunni ka gama tayya ka gama sallar ka ko rihi kai kai masallama kama malamin ka ce a'a idan bai zo anan baya an samu kuma na hadisin manzo Allah ya ce ni eh liftahu salah at-tahur wa tahrimuha at-takbir sai ce wa tahliluha at-taslim kaga wanda yake nuna cewa dole sai an yi sallama a sallah sabanin su abin da ainihin ahnan su faɗa to wannan shine karshen wannan tunda dama mun riga muka kamta shi a ruku yanzu abin da yake na gaba shine zikirai da ake a cikin sujada kuma na ji kansu zamu tashi dan gaskiya daurewa ne wallahi ban da lafiya a kwance nayi yanzu dai na samu na taso dan na nesa ba san ba za ni ba to amma alhamdulillah Allah ya ba mu iko mun yi karatun minti 50 ai an samu ko to Allah ya sanya mana albarka a ciki sai wani satin sai mu dora insha Allah والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ya ce dan yan uwa maza za su yi sallah masu yin kitso wajibi ne su warware to ya danganta shi kitso ga namiji kamanceceniya da mata haramun ne a musulunci sai dai za ga kitse gashi a wasu ƙasashen wanda Allah ya hore musu gashi ba ɗabi'ar mata ba ce ɗabi'a ce ta suwa ta maza yanzu kamar su larabawa suna kitse gashin su saboda ne saboda yawa da yake da shi idan su a can mutum ya kitse gashin su wannan bai kamar da mutum kamar misali bararuji suna kitse gashin su kama mu a nan kitso kamancece ne da mace ne ko aikin namiji ne to kaga mutum a nan yi kitso ya saba Allah kai yana ma cikin tsinuwar Allah dan manzo Allah ya faɗa la'anallahu Allahu mutashabbihatu minar rijali bin nisa' والمتشبهون آه متشبهات من النساء بالرجال والمتشبهون من الرجال بالنساء manzo Allah yace Allah ya tsine wa mazan da suke kamanceceniya da mata kuma ya tsine wa matan suke kamanceceniya da mata. yanzu kamar kamar in kai wajen yankin su Indonesia din nan su Afghanistan da sauransu yanzu ran juma'a in limami ya zo da Asia din sa da zani zai hawa mamun bai ko kuma ya ya shiga ta kamala amma yanzu sai aka zo ran juma'a kawai limamin da zai sallah ya kowa ganshi da zani ba zai dai ba sallah saboda a nan mu ɗaura zani siffa ce ta suwa ta mata amma su a tamfa namiji ne nisa ne nisa zani zaka a nan mutum yi kitso a nan mutum yi kitso kamar ce shi ne da bata bai halatta ba in ku a can ne ai shine hadisi na makaranta an kitse gashin kuma a lankwashe shi to wannan lankwashe shi kai sauka a ƙasa shi ne ba a bukata ka sake shi sauka a kan ƙasa to sai yake cewa kuma menene matsayin sallar wanda ya haka to ban cika sana ce ba ka faɗi hukuncin sallar mutum ko kaza ko kaza ba a taƙaice dai yin kitso ga namiji a nan haramun to kuma ya kamata kai kamancin da maza ka shiga sallah Allah ya haramta ma abu kuma sanda za gaban Allah kuma ka je da wani abin da ya haramta maka ai kaga akwai muni ko to ya ko wannan kaɗai ya ishe sannan abin da na manta ban faɗa ba magana cewa a kaki a a a gashi din nan wannan fa ya keɓanci maza ne banda mata dan su mata gashin su tsaraici ne an gane ko banda mata ya keɓanci maza ne wannan ce yana magana ne kan a ja hankali kan abin da ya faru na girgizar ƙasa a Kaduna a cewa su gwamnati suna cewa za su kirawo masana su yi bincike akan abin to shi kuma yana gani uwa magana ba ta bincike ba ce to abinda za mu fara gane shi ne dan an yi girgizar ƙasa ko rana ta kifi sai wasu masana sai suka ce ai kaza da kaza sai suka ce gobe za a yi kusufi na rana ko suka ce a'a ana ana jin tsoron a guri kaza za su samu girgiza ƙasa wannan fa baya karo da nasi kuma ba gaibi bane ne. mafahimci wannan ilimi ne ilimi ne baya karo da gaibi ta ta'ala komai ya sanya masa sadari ubangiji ya kaddara dan rana za ta kaza da kaza zai haɗu ta kisfe an gane to su koma su wannan ilimin sai a ilimin sai su gano to abin fa ya faru sai su to ana sa rai ko ana jin tsoron zaye ina fata mu gane wannan dan kaka ce gaibi suke faɗa ba gaibi bane haka nan ƙasa din zai iya wa ilmance ubangiji ya sanya wasu bubba da in sun faru sai ƙasa ta girgiza ko ba haka ba to ka a ilmanta iya gani cewa sun yi bincike to wannan abin fa yana dab da faruwa sai ce to za a iya samun girgiza ƙasa a guri kaza an gane kama idan mu koma asali an mu koma asali ko ma meye da meye ya faru irin wannan abun suka zo kamar yadda shari'a ta nuna mana wani alama ce take nuna cewa mutane sun rabu da ubangiji wato kan mu fara karatu ina abin da ke ga salisu kenan cewa al'umma fa muna buƙatar mu yi addu'a mu koma ga Allah wato musiba da muke ciki wallahi ta wuce tunanin kowa ba wallahi yadda kake tunanin ta in ba ka da mutunan tunanin ka dina yanzu ba magana ce ta tsada ba fa yanzu bala'in ya wuce wannan wake magana wani tsada yanzu ka je kemis din da da sai mutum ya hamma ya bacci ba ko yanzu ka je layi zaka kansa kuma za ga ana fara fitar sai ga janci To yanzu ga girgiza kasa ta fara zuwa ubangiji ya gaya mana zaharar fasadi fil barri wal bahri bima kasabai aidin nas lilziqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un irin wannan bannan tana faruwa ne a doran ƙasa dan abin da hannuwan mutane suka tsoruta na a Allah Allah ya ce ne musu haka ne dan me su tintintini su dai zuwa ga Allah haka Allah ya ce falamma su ma zukkiru bi fatana alaihim abwaba kulli shay'in kamar da muke gani yanzu da mutane suka manta abin da ake tunasar da su ake musu wa'azi da shi na cewa su ba Allah Allah ce sai muka buɗe musu kofar komai wai zuwa wacce kofa ce bata buɗe ba wata musibar ma a rayuwarka in aka ce za ta zo wallahi nayi imanin akwai musibin da duk wanda ya shekar a anan bai taɓa tunanin za a iya samun sa'an na ƙasa ba amma ga shi har an same su a abinci to amma abin takeici falaula iz ja'anhum ba'suna tadarru walakin qasad qulubuhum wannan shine babban bala'i lokacin da azaba da gargadi da nikali na Allah ya zo maimakon mutane kuma a kaskanta da kai koma zuwa ga Allah sai zuciya take kara kekashewa ake sabon sabu ake sabon zalunci ake sabon abubuwa abubuwan da a al'ummu da suka gabata babu wanda ya wannan abu lalle ko shakka babu wallahi tallahi mu ji tsoron Allah mu koma zuwa ga Allah ka dinga tunanin wani mutum zai iya zuwa ya gyara ma wannan abin wallahi ka yaudar kanka idan ya iya gyara ma tattalin arzikin ƙasa kuma ƙarya ne ba zai iya ba kuma zai gyara ma rashin lafiya ya ce a rashin lafiya duk maganar da ake sauro sauro sauro wannan lauro ta wuce maganar sauro wallahi ka gama kwana a nan da komai sai kai zazzabi kuma duk inda kai minti goma ya gama jigata ka wallahi ya gama jigata ka kuma ku duba zazzabin fa na je gurin yaya ta dubo ta take ce min ai wannan zazzabin kawai sunansa ba dubiya kwarai saboda gidan kowa akwai gidan sai ka ji gida da mutum sha ɗaya ce tara da suna bacci ga tsada da ake ciki ga rashin kuɗi ga rashin lafiya to kofofi sun buɗe na musibu wallahi tallahi sai mu koma zuwa ga Allah mu cire duk wani da nake tunani wai wani masani zai zo ya kaza wani masani zai zo ya kaza mu cire wannan mu mun sani musulmi musulmi ya fi kowa wayewa kai shi musulmi duk abin da duka ko shi shari'a ta bashi mafita mu musulmi mu gane mun san matsalan me matsalan mu mun kan gare wa Allah inna Allah la yaghayyiru ma bi qawmin hatta yaghayyiru ma bi anfusihim ai da ba haka muke da ba haka ake iyayen mu sun yi rayuwa da dan kuɗi dan kaɗan kuma da gargaciya duk sanda muka taso muna kanana ka san ba magana cewa za a abinci a gida ba na ba. tattalocin mai gida wallahi irin abinci wannan na kasuwa ma bin san shi ba wai ka ga wai a kasuwa wai ana abincin siyarwa kowa sha biyu an gama abinci a baka kai dan matashi gidan ka kai wa babanka kasuwa ba zai ci abincin siyarwa ba ana da wannan wadata ko ba kuɗin da yawa da kai kuma in ka je ka kai masa kila ‘yan makotansa mai sile mai sisi kai kai ta munna kuma sai a baka ci ne kuma ka ture shi ba haka ake yi ba to amma yanzu ta wani da naji yana faɗa ya ce kasuwar za ka ji ka ba da naira ɗari ka ci kai baka ƙoshi ba kuma baka jin yunwa wallahi haka ake haƙura wallahi haka ake haƙura dan duk wanda ka je da yamma da yan kuɗi kace barin sai ma shayi karɓa zai wani ya ɗauko abinci duk an yi bacci ta tashi mutane ya ce da Allah ku tashi a taimaka a ce abincin nan kawai ga dan ta ce ce kai dama da yunwa ake kwana haka abin ya wuce tunanin kowa haka mu mu gane laifinmu ne ja mana kuma wallahi hakan da Allah ya mana san ne da ubangiji ya kyale ka kai idan ubangiji yana nufin bawa da wani alkhairi da sharri ubangiji yana kyale shi ne da zunubin sa har ya ci karshe kamar ranar kiyama shi yasa manzo Allah ya ce man yuridullahu bihi khairan duk wanda Allah ya kirimsa da alkhairi sai ya jarrabe shi tun a nan duniya dan an jarrabe ka na farko wannan wahalar da zaka sha da wannan musibar da zaka gani in baka zo kai raki kana ashar ba sai ya zame ma kafara ta zunubanka ɗaya kenan ko sannan kuma sai kai tunanin cewa to me ya ja mun wannan saban Allah ne sai ka gyaru hikimar ke an zo muna na wani tunani tunani a kira wasu masara a kira masaran da ake ta magana tattalin arzikin ƙasa tattalin arzikin da ake na duniya din nan magana ce ta kowane irin masu tsari da yan ke suke ganin tattalin arzikin ƙasa zai farfaɗo yan gurgudu su suna ganin sai an bi hanya kaza yan jari hujja suna ganin sai an bi hanya kaza ko ɗan jari ba hujja ba ma su ma suna ganin sai an ba hanya kaza daga duk wanda ba hanyar ka ba shi ba daidai kai ba to mu kuma wallahi mun san hanya ita ce ban Allah domin ba yawan dukiya ko kaza ba ubangiji ya sa mata albarka a rayuwa ta albarka kamar yadda anan gaba na ga dattijai nan da yawa wanda su iyayen mu sun san rayuwar da suka yi a da bayan ta ake yanzu rayuwa ta aminci rayuwa ta kwanciyar hankali rayuwa ta ba tsoro ba fargaba rayuwa ta ba ka tunanin wai ba za ka ci ba wallahi ba ka wannan tunanin ba ka yi wallahi wai ba za ka ci ba wallahi daga bayin kama ne ya ja mana kan gare wa Allah kullun sabon sabon Allah ne ke fito idan ka ji wani bala'in kuma ga wata musiba ita ma wace ita ita ishe mu wace zan fara magana akan ta jiya liman yazo shine yaya ta banna cikin al'umma wallahi ɗan jarida wallahi in ban tsoron Allah sun dai wannan abin ba wallahi billahi allazi la ilaha kan mutum ya mutu sai Allah ya wulakantar da shi ka je kawai ka ɗauko mutum yayi zina ko da yarsa ko da jikarsa wai ka ka sa muryarsa wai a jiga ga yan me riba ka ciki sannan mutum ne ka zalunta bai da dangi duk baka zalunce su ba bai da 'ya'ya duk ka zalunce su bai da mata ka zalunce ta kuma wai da sunan wayan an ji za a daina yanzu denawar ake ko karawa ake karawa ake wani laifin za ku ji malamai da mu almajiran sun muna karatu wani laifin ma ba ma faɗa sai dai mu ce Allah ke saboda wani karya jima bai san shi zai koya yanzu ko bid'a mun zo muna karan na kida in mun zo wata bid'ar wallahi ni na faɗa ta saboda ka karanta ta shi dan bid'a bai ma karanta ta bai san da kan ma ka faɗa iya kawai sai ka ce a kasashen suka zaka ana bid'o'i wanda sun fara nan sai ka tsaya haka kan ma ya koya wannan ba daidai bane wannan saba Allah ne kuma wallahi mutum in juransa wannan ubangiji sai ya kunyata shi ko a tsakan gidansa wallahi sai ya kunya shi zaka yan uwa nasiha ta karshe shine babban mata a wannan al'amarin da muke ciki shine koma zuwa ga Allah mutuba da ni da kai da kowa ya san wani laifi cewa Allah ban ce a rana ɗaya zaka iya jina duka ba amma daga yau fara ragewa fara kanka hisabi shekara ta zo ƙarshe ko to yi hisabi ne kai a shekarar ta wuce ga fa sabuwa za a shiga in wannan ta kare ma wannan za a shiga za ta kare ma wannan ko ba wanda ya sani sai Allah ba magana ce ta abu a biki a munna ko kuwa cewa happy new year ne happy new year a new year ne kai da za a yi ma happy Allah ya samu dace ubangiji ta'ala ya fitar da mu daga halin da muke ciki Allah muna roƙonka dan girman zatinka Allah ka dawo da mu hayyacin mu dawo kan hanya tsodar ta bin tabarkin da bin tabarkin manzanka Allah hali da yake cikin larurori ne ubangiji mun tuba zuwa gare ka ya Allah Allah ka kawo mana sauki hali da karewa tattalin arziki na ƙasa da na aljihun al'umma baki ɗaya Allah muna roƙonka Allah kai ne mai arziki yake ta kuwa Allah ba kai mawadaci ne baka buƙatar komai a gurin kowa Allah da duk duniya zaka azarta ta Allah ba abin da ya rubuta gurinka Allah muna roƙonka Allah ka mana arziki ka kuma sanya mana albarka a cikin sa Allah ta'ala shugabannin mu Allah ka taimake su wajen gyara al'amura in kuma ba wanda za su gyaru bane ya ubangiji muna ka in ba za su gyaru ba to ka canja mana da wasu yan uwa mu sani zage-zage na shugabannin da ake ba daidai bane ba daidai bane ba daidai bane wani lokacin in mutum ya faɗa sai ya ɗauka ko gwamnati ya shiga ko yana da alaƙa da gwamnati ni dai wallahi ban san wani mutum da ya taɓa ciyaman ba ma ni a duniya saraja na sani da ya taɓa ba shi ma a nan masallacin Allah ya haɗa mai sani ba wata wanda nake kusa da ita amma dai magana ce ta gaskiya al'umma ta zama lalatacciya ta zama na tsine shugabannin ta shugabannin suna tsine musu kamar yadda muke gani shi ya zo wucewa in bai bayar ba ku zagi ya jeho ya ce tsinanni shi ma ya wuce bai bayar ba a ce tsinanni wannan ba mafita ba ce. ba mafita ba ce ba hali ne na musulmi ba Imam Ahmad bin Hanbal Allah ya masa rahama yana cewa da na san wata addu'a guda ɗaya tal wacce in dai nayi Allah zai karɓe ta shugaba zan ba saboda ni saboda in shugaba ya gyaru duk al'umma za ta yi za ka gyaru amma in shugaba ya lalace duk al'umma za ta lalace zaka abin da muke na zage-zage ka ɗebi zunubi ka ɓata lokacinka ka ɓata ranka ka yi kanka bala'i ka je ka kasa bacci ba shi bane mai al'amarin zuwa ga Allah kai gyara kuma ka roki Allah ya kamfuta babu abin da ya gagara Allah subhanahu wataala a baya an yi maka mutan irin wannan abubuwan wasu ma sun manta shi sa ma suke zage amma an yi maka mutan irin wannan abubuwan duk da dai a yanzu wanda ake ciki shi ake ciki an fajin zafin sa to muna fatan Allah ta'ala ya yi mana Allah ya kawo mana fita Allah ya kawo mana sauki subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk